Dimokuraɗiyya mulki ne na jama'a daga jama'a don jama'a sanin madafar shugabanci da da inganci wajen gina kowace irin ingantacciyar dimokuraɗiyya. Akan yi zaɓe ne domin a magancewa al'umma matsalolin al'umma jihar Bauchi lokaci yayi yi natsu ku lura ba kowa ake zaɓa ba idan ya tsaya takara sai mai kokari da ƙwarewa. Na kai al'umma ga gaci masani a fage na siyasa da shugabanci wanda ake da manufofi da tsare-tsare masu kyau da za su taimaki al'umma. Tabbas kamar sanata Halliru Dauda Jika ya dace yana da ƙwarewar da ake bukata don takarar gwamnan jihar Bauchi. A ƙarƙashin jam'iyyar NNPP jam'iyya mai alamar kamarmari mu dai waiwayi dan tafiya mu duba irin muhimmiyar rawar da ya taka. dukkanin irin mukaman da ya rike tun da ya dan majalisar jiha da na tarayya yanzu kuma yana sanata ka san ko ba a sanata ga rago gaba dai gaba dai doka ji dan kwarai azurfan dangi ruwa ko ka ya ga amfanin ka me ya rage maza mata matasa da duk waɗanda shekarun su suka kai na yin zabe ku fito a ranar zabe ku tsaya ku saita ku auna ku dangwala yatsa ba ma kirkita ba karkaro a karkashin jam'iyyar ANPP jam'iyya mai alamar kayan marmari ku zaɓi halin dauda jika ya lashe ci gaba da zazzago ɓararra ko ayyukan alkhairi tiris ta bangarori da dama a ranar zabe mu kada musu kuria rututu ta ta sha kaba zubar ruwan al'umma jihar Bauchi lokaci yayi halin dauda jika shine naku dan takara gangariya gaba dai gaba dai ji. wannan sako ne daga dandazon mugoya bayan halliru dauda jika dan takarar gwamnan jihar bauchi a karkashin jam'iyyar nnpp jam'iyya mai alamar kayan marmari a shekara ta 2023 masu kallon mu barkan mu da warhaka barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na bakon mu a yau yau cikin ikon Allah da yardarsa mun yi wani babban kamu ah, muna tare da sanata wato halliru jika wanda ɗaya ne daga cikin sanatocin najeriya wato a wannan bangare na bauchi a najeriya kar na cika ku daga farko za mu so mu je cikakken sunan wani rabin da kuma ɗan takaitaccen tarihin shi wani barka da warhaka barka da ya gajiya aka ji da jama'a ta kalau alhamdulillah masu kallo zan su so su san wai wane ne wai sanata halin an ka riga ka faɗa sunana halliru ji dauda jika doka bauchi dan majalisar dattawa mai wakiltar mazabar boci ta tsakiya a majalisar dattawan najeriya kuma daga jihar bauchi reshen arewa maso gaba na honorable allah subhanahu wa ta'ala ya kara albarka ya kuma kara girma amina muna jinka a sanata sanata sai kwatsan muka jika kuma a wani matsayi da ake nema na wata kujera mai kafa hudu shi ne muka ce to ya kamata mu zo a matsayinka na matashi wanda dama kuma alhamdulillah muna ganin gwamnatin wannan karin in allah ya taimaka za a kafa ta matasa ne a honorable za mu iya cewa menene ya jawo wato ra'ayinka na neman wannan kujera kuma kafin nan ma wasu mukamai ne ka tsatsallako wanda har gashi kuma kana neman kujerar wato gwamna gaba daya wasu makamai ne ka ruko a gaba kafin ka zo ga sanata har kuma ga yanzu gashi kana neman kujerar gwamna gaba daya to ka ɗan yi shimfiɗa ka ce kujera mai kafa hudu ni dai san ta da kafa hudu ba na san dai ita ne kujerar da ta kusa da talaka shi yasa kuma dalili na ko kuma ce abin da ma ya sa na shiga siyasa tun farin fari shine halin da na ga mata da matasa suna ciki a rayuwar da muke ciki a kasar najeriya a yankin mu ta arewa ya arewa mutu gabas yana ɗaya daga cikin yankin da talauci da rashin ci gaba ya fi yawa a fadin najeriya mm. ina tun ina jami'a sai na ga cewa wani irin gudumawa ne zan yi ko wani irin yunkuri ne zan yi mai canza wannan yanayi mm. saboda hadisi ne ingantacciya cewa an kaga abu yana tafiya ba daidai ba ka sa hannunka ka gyara in ba zai yiwu ba ka sa bakinka ka gyara mm. in bakinka ba zai yiwu ba ka guji abun ka kuma ka mm. kisha a cikin zuciyanka to ni kuma na ga lokacin Allah ya bani dama ba zan iya sa hannuna in gyara shi sa na shiga siyasa mm. da niyan cewa ko da zumman cewa zan canza yadda ake tafiyar da harkokin taimakawa mata da matasa saboda su ne kashin bayan kowane gwamnati ko kowane al'umma to ta yaya za mu kawo nan sauyi ba za mu yi shi da baki ba ta waje sai mun shigo ciki ya za na shiga siyasa na fara daga shugaban matasa a jihar bauchi hmm. na zo na shiga majalisar jiha allah ya yi aka zaɓe yan majalisa yan wana su talatin suka zaɓe ni kakakin majalisar jiha daga nan na zo majalisar tarayya hmm. daga majalisar tarayya kuma yanzu na sanata can wayannan al'ummar nawa su matan da matasa wanda su ne kashin bayan duk wani ci gaba da na samu a mm. rayuwana suka ce ya kamata yadda ake tafiyar da harkan gwamnati a jihar bauchi saboda idan muna da gwamnatin jiha ta fi sanatocin nan uku da 'yan majalisun tarayya guda sha biyu mm. da 'yan majalisun jiha guda talatin da ɗaya duk ta fi su amfani kujerun gwamnati kaɗai ya fi su amfani to ko idan muna da wannan damar muna ganin cewa yadda ake ɗiban karen mahaukaciya da zarin da ake da dukiyar al'umma mm. ta yaya za mu canza wannan sai mu yi mu ya mu da muke da ra'ayin taimaka ma al'ummar mu mm. da yan uwanmu da ita jihar tamu na bauchi ta ci baya mm. yau ga jihar gombe jihar bauchi ta haife ta yau ga jihar jigawa kirarin ta ma jigawa dajin allah duk sun fi jihar bauchi ci gaba ina ganin in allah ya yarda in Allah ya yarda shi yasa ka sami ka muka haɗu da kai a wannan kasa mai tsarki mun zo neman yardan ubangiji to eh, kuma ubangiji shine zai mana yadda muke so kuma mu maluma bauchi yadda ya kamata to Allah ya mana haka gaba daya a honorable ba masu kallo za su yi mamaki kamar yadda ka ɗauko shimfiɗar daga shugaban matasa ka zama ɗan majalisar jiha sannan kuma 'yan majalisa suka zaɓe ka matsayin kakakin majalisa bacin nan ka tsallake ba tsince ka ko ina ba sai majalisar tarayya daga nan kuma ga ka a sanata to wannan kamar akwai wani sako da muke so a takaice wanda za ka isar da shi wa al'umma musamman matasa shi wani wani sirri ne gare ka ko ko wani lakani har aka tsatsallako ko kuma akwai wata yarjejeniya ne da kake da al'ummar ka kafin a zaɓe ka har ka kai ga wannan matsayin da kake na farko na farko shine tauhidi ka tsarkake zuciyarka ka yarda cewa ba wanda yake wani abu da ba Allah ba wallahi wannan shine na sa a gaba da kuma kullum ina fatan kar Allah ya sa in kwanta da wani a zuciyana ko in tashi da wani a zuciyana ina fatan Allah ya ban dama da zan in na tashi kafin gari ya in gari ya waye kafin rana ya fadi in sa wani ya yi dariya ko in sa wani ya ji daɗi Allah kuma ya sa masu kallo matasa su faɗaka da wannan abu na gaba shine duk mutumin da ya taka wannan matsayi to akwai wasu darasosi da ya samu na mulki kuma na shugabanci masu kallo za su so su ji a matsayin da ka ɗauko har zuwa yanzu akwai wasu darasosi ne wanda ka samu wanda suka ƙara maka kamar yadda na ƙara jaddadawa ƙara ƙarin gwiwa akan tafiyar da wannan kujera wadda kake ganin in allah ya baka za ka iya tafiyar da al'ummar jihar bauchi gaba daya gaskiya babban darasin da na koya ko kuma sai siyasa ya fahimtar da ni shine dole a matsayin ka na shugaba farkon farin fari ka zama mai haƙuri kasa koya ka kai ga haƙurin ka sai wani ya kure ka wani a lokacin da kai mishi alheri shi kuma lokacin yake so ya maka shari wani a lokacin da kake ganin ka buge shi kuma lokacin yake so nuna maka gazawanka to idan ka samu wannan natsuwan in Allah ya da komai zai zo maka da sauki amma mulki ba abu ne mai sauki ba ba abu ne mai daɗi ba gaskiya ba to alhamdulillah a ah, gab da ƙarshe duk da dama ɗan lokacin namu kurare ne ba mai tambayi honorable ba duk da mun san za ka ga kowane dan majalisa musamman kama na tarayya ko kuma na dattawa akwai mukamai da za ka ga kowa an naɗa shi wannan shine wato kwamiti mai wakiltar kaza ba mu sani ba wani rubur ko akwai wani nauyi da aka ɗaura maka kuma musamman a wannan majalisa ta dattawa to tun da na fara majalisar tarayya na zo na dattawa kwamiti ɗaya ne nake cama shine na 'yan sanda na yi shi a majalisar tarayya daga 2015 zuwa 2018 sai na yi kwamiti na harkar cinikayya da sai da ma'aikatan gwamnati wato privatization na yi shi na wata takwas sai kuma da na dawo senate ina na nan a kan kwamitin kula da harkoki da jin daɗin 'yan sanda har yanzu a kai nake to alhamdulillah kaga wannan shine zai kammala mana tambayar mu ta biyar ta karshe wanda za mu iya cewa duk wani bahaushe ko kuma musulmi wanda ya tsinci kanshi a arewacin najeriya musamman inda muka fito jahohi waɗanda suke wannan ɓangare babu abin da muke kuka da shi sai fannin tsaro akwai wani tsari da hikima da kuke ganin za ku zo da shi idan allah subhanahu wata'ala ya amince muku ka zama gwamnan bauchi ta yadda za ku tsara tsaro ta yadda tsaron nan kuma zai tabbata kamar yadda ake tunani zai shiga akwai wani wato wato tsari da kuka tsaro wanda al'umma za su gamsu da shi wanda idan aka zo aka yi musu bayani su zai ɗauka ai tsare-tsaren suna da yawa tsaro ɗaya ne daga ciki akwai tsaro jihar bauchi jiha ce ta ma'aikata jiha ce wanda tana neman a faɗaɗa mata kuɗin shigowa ta ya za a yi haka sai wanda ya san sirrinta ya san halin da jihar take ciki akwai ma'adanai sama da 38 a jihar bauchi wanda gwamnatin jihar bauchi ya kamata ta sa hannu a ciki akwai ma'aikata na yawon bude ido akwai gandun dajin yankari ita ma gwamnatin jiha idan ta sa hannunta a ciki za a samu alkhairi a jihar bauchi za a samu aiki za a samu matasa za a samu abu hmm. sannan akwai harkar mai muna da rijiyar matatan mai yanzu guda uku tsakanin jihar bauchi da gombe wanda biyu ciki suna jihar bauchi ne ɗaya tana jihar gombe wannan ma zai kawo yalwatan arziki da kuma abun yi ma mata da matasa a jihar bauchi idan kai wannan za ka rage harkan tsaro da yawa kuma a kwamitin da nake da 'yan sanda yau 'yan sandan najeriya ba su taɓa samun nasaba ko kuma su samu ci gaba kamar yadda suka samu a lokacin mu ba mun kawo ma'aikata na musamman wanda ake cire haraji daga asusun gwamnatin tarayya wanda kawai aikin kudin nan shine a daɗaɗa ma 'yan sanda da ayyukansu da kuma abubuwan eh, yin da zai sauƙa musu gudanar da ayyukansu sannan ita kanta kundin tsarin da ta kawo take take eh, tafiyar da aikin ɗan sanda wato police act mun mata garan bawul wanda tun da aka yi ta tun alif dubu da arba'in da wani abu da aka yi da kafa najeriya kafin a kafa najeriya ba a taɓa mishi garan bawul ba sai a lokaci na sai da na canza sashe-sashe wajen 120 da wani abu wanda a ciki akwai har wanda yake tauye haƙƙin mata wanda muka canza shi da kuma wanda ya ce idan wani ya yi laifi a je a kama dan uwan shi ko uwan shi ko mahaifin shi mm. mun canza wannan doka mun ba mu yan adam damansu mun ce wannan police force da ake faɗa ba force bane. Mm. ne police ne kawai so wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da muka samu kuma yanzu police sun samu yawan kuɗaɗe na gudanar da harkokinsu mm. in ka duba za ga yanzu za kana ganin sababbin motocin 'yan sanda yanzu mm. kana ganin 'yan sanda suna aiki tsakanin hanyar abuja da kaduna kana ganin yan sanda ba ka kilomita goma ashirin ba ga dan sanda ba to wannan ya samu nasaba ne daga damun samun shugabanni da suka san me suke ko shugabanni da suke da niyyar taimakon al'umma to in Allah ya da wannan abin da muka yi a gwamnatin tarayya shine zamu kai shi gwamnatin jihar Bauchi tunda mun ga yan majalisar jiha suna yunkurin cewa sai an kawo yan sandan jiha to idan wannan ya samu shiga wanda ni ko da ke ba ma abocin wannan bane saboda sai mun gyara na saman tukuna kafin mu gyara a kirkiro na kasa wannan to insha Allah wannan abubuwan za su zama tarihi nan ba da daidai ba jihar Bauchi Allah ya ba mu gwamnati da dare Allah amin ya rabbal alamin wato dan takar wato kujerar gwamnan jihar Bauchi kenan a karkashin jam'iyyar wato mai kayan marmari wadda ake mata take mai kayan marmari na ANPP ko to wannan shine sanata wato Aliyu Jika muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya da nufi daga ƙarshe shine za mu so a ce akwai kira da za ka yi ma al'umma gaba ɗaya wanda za mu iya cewa rana ta haska kuma kowa ta haska gidansa ya san halin da ake ciki domin ya zaɓan ma kansa abin da zai fitar da shi kuma ya haɗa da addu'a wani kira wani rubuta yake da shi na ƙarshe kiran da zan yi shine a yanzu najeriya kamar yadda kace wuta haske ya haska kuma al'umman jihar bauchi al'umma ne wayayyu sun san daidai sun san abin da ya kamata kuma na muka alƙawari za su yi abin da ya kamata insha Allah za ka gani ubangiji Allah subhanahu wataala yi da nabi wani bar mun gode da wannan dama da aka ba tilawa tv na tattaunawa da ita wanda a wannan kasa mai tsarki ta saudiya muna roƙon allah subhanahu wataala yi da nufi kuma muna roƙo insha allah ko da allah mai da mu gida muka samu wata kafa ta bukata za mu iya ziyartowa kuma insha Allah mu tattauna da kai muna godiya Allah ya saka da kai masu kallon mu insha Allah anan za mu dakata da wannan shiri sai kuma ku biyo mu a mako na gaba domin cin wato ci gaba da wani bakon wanda za mu ci gaba da Allah kar mu amanta da subscribe da sharing da comment da kuma danna kararrawa ta inda kuke za ku iya samu mu a duk inda kuke a duniya masoya muna muku fatan alkhairi ma'asala